Rahman Rahim Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wato yadda zaka kare kanka daga miyagun mafarkai. Mm, musamman iyayen mu mata suna yawan magana miyagun mafarkai suna damun su. To hanyoyin da zaka bi ga hanyoyi guda <coughs> bakwai wanda zaka kare kanka daga miyagun mafarkai. na ɗaya shine idan ka zo bacci ka yi alwala ka kwanta ɓangaren dama na biyu ka karanta ayatul kursi na uku ka karanta amanar rasulu zuwa fansurna Allah qaumil kafirin na hudu ka haɗe tafukanka guda biyu haka idan ka haɗe sai ka karanta qul ahad ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ka karanta qul a'udhu bi rabbin nas sai ka tofa ka busa haka in ka busa to sai ka shafe kanka da fuskarka da shauran jikinka eh wato ka yi haka so <coughs> uku eh, ka yi haka so uku ka shafe sannan kuma ka kuma da ka kuma karanta huwallahu ka karanta ka karanta nas ka kuma tofa sai ka kuma shafe Bikinka ka kuma dawowa ka kuma yi sannan na biyar sai ya karanta Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahabatan wa raghabatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta sai ka karanta wannan addu'ar na shida sai ka ce bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin sai ka biya wannan na bakwai sai ka ce allahumma amutu wa ahaya allahumma amutu wa ahaya ka kwanta bacci insha Allah tabaraka wa ta'ala zaka fatattaki wato miyagun mafarkai wanda shaiɗanu suke sabbaba maka yin su da za su dinga firgita ka su dinga baka a tsoro lokacin da ka farka daga bacci a to shi kuma sai ka ce <laughs> a'udhu bi "Lahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun eh sai ka faɗi wannan addu'ar to insha Allah tabaraka wa ta'ala za ka samu wato waraka daga miyagun mafarkai masu firgitawa masu tsoratawa wanda ɗanu suke sabbabawa daga nan zaka samu mafarkanka sai masu ma'ana eh ko da na firgicin ne to zaka samu da wahala ba wani sako ne ake isar maka da shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ma'assalam